jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin rabin ilimi shirin da kuke aiko da tambayoyinku wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa a shek muhammad tukur da lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar hizba ta jihar kano shi ke amsa tambayoyin da kuke aiko mana a wannan lokaci malam ya halarci wannan madaba'a kuma insha allahu zai amsa tambayoyin naku da zarar mun karanta amma kafin lokacin ga malam zai sallama a gare ku malam ga ka ga masu kallon <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dan uwanku a musulunci muhammad tukur morikiri lemo da ke nan kanon najeriya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kar ku manta za ku iya aiko da tambayoyinku ta kan whatsapp ko message akan lamba 0809 tara shida uku tara tara biyu shida shida mai tambaya ta farko a wannan shiri aka ce salam don allah tambaya ta nan ita ce wane bangare ya kamata namiji ya kalla ga macen da zai aura idan ta cire hijabi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan al bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi la yanfa'u illa man atallaha bi kalbi salim mai tambaya ta farko yake cewa matar da za ka aura mai ya kamata kalla a jikinta wanda ya halatta to abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar za ka kalli fuskarta ne da kuma yanayin tsirar da Allah ya mata kowace irin shiga ta yi hijabi niƙabi duk abin ta sa mai son doguwa komai ta shiga zai iya gane doguwa ce mai son gajera duk su sa zai iya gane gajera ce mai son mai kauri duk shigar sai zai iya gane mai kauri mai son siririya duk yanda ta shiga zai gane siririya baya halatta don za ka aure mace ta cire hijabin ta komai ta haramun ne amma haga fuskar ta zai kamar yadda ibn abbas ya tabbatar da ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakika musulunci ya yi yadda za ka aure mace ka santa ta san ka saboda ba abu ne na wasa ba abu ne mai nauyi wanda shi ne martabar ta alam ta ƙarshe amma ba a baka lasin ta cire jikinta abin da zai sa ainihin shi shiɗan ya baka sako ko ya bata wannan haramun ne a musulunci kuma Allahu alam Allah ya ƙara malar lafiya da imani ina da budurwa kuma mun haihu tare da ita shin zan iya aurenta? to yake cewa yana da budurwa abinda bai faɗa ba sun yi zina mm. shi ya kamata ka faɗa don ainihin a baka amsa daidai da abin da ka yi yana da budurwa ya yi zina da ita har ta samu ciki ko mm. sai ke cewa amma suka haihu yake cewa zai iya aurenta eh ka dai saba wa Allah na san ba sai an gaya maka wannan karatun ba kai ka san ka saba wa Allah ita ma ta san ta saba wa Allah kuma a ɗabi'ar hausa fulani na san ba kwa buƙatar a ja muku aya ko hadisi akan cewa wannan ɗa sunansa shege ɗa ba na shari'a ba babu gado tsakaninku da alfarma ta iyaye babu amma saboda wani kusancin wata ɓarnar tafi ɗanku ne amma ba na shari'a ba ku sai tambayar ka za ka iya aurenta za ka iya aurenta in ka ji an ce babu aure akan wanda ya zina da mace ko ya aure mace da idda ko ya aure mata da aure aka warware auren to wannan abu zahabar malikiya ne amma ƙa'ida ce man ta'ajjala bi shay'in uqiba bi hurmanihi wanda ya gagga abu lokaci bai bai je amfani da shi a yi masa uquba a hana shi haba ce wannan amma gurin Allah idan zinar da kuke aka dakatar da ita ta je ta istibra'i cikin ta mahaifarta babu komai sai ku je ku yi nadama ku ta istighfari in kun tuba Allah zai yafe maku sai ku yi auren ku wannan shine magana mafi dan jaye kuma wallahu a'lam assalam tambaya daga Khadijatu Zubairu Adam Saudiya ta ce tambayar ta ita ce mahaifinta ya rasu ana bin sa azumi na shekara takwas tana so ta rama masa amma bata san yadda za ta yi ba tana neman karin bayani Khadijatu Adam daga Saudi Arabia take cewa mahaifinta ya rasu wanda ana bin sa azumi na ramadan na shekara takwas tana so ta yi rama masa amma ba ta san yadda za ta yi ba take cewa yaya za ta yi to allahumma allah ya sa mahaifin naki a shekara takwas ɗin duk yana kwance bai samu lafiya ba ne ba abinda musulunci fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda bai da lafiya ko tafiya ta same shi ya ci ya sha ya magani bayan azumi ya rama to Allah ya sa shekara takwas ɗin nan ba ya warke ba ya kirama idan ya warke ya kirama to ya saba Allah mummunan saban Allah idan kuma lafiya ce bai samu ba har shekara takwas ajalinsa ya zo to hukuncinsa daban magana mafi rinjaye ba sai an rama masa ba Allah ne ya ce a azumi kuma ya ɗora masa ikon kasa yi kuma bai ba shi lafiyar da zai rama ba ajalinsa ya zo magana mafi rinjaye ba sai an rama masa ba akwai saɓanin malamai a cikin malamai goma ko a cikin ɗari tamanin suna kan cewa ba sai an rama masa ba amma ba zai hana ka ji wani malami a cikin ɗari ko ishirin su ce alama masa ba suna kallon wani hadisi da annabi rahama ke cewa man mata wa alaihi samu an waliyu duk wanda ya mutu ana bin sa bashi waliyansa su rama masa wannan hadisi gaskiya malaman duk sun san shi amma an yi rinjayar da magana wanda ake bin azumin bashi azumi na bashi wanda ya ce allah in ka bani ɗa zan yi azumi goma sai aka bashi ɗan sai ya mutu bai goma ba to yanzu ya zama bashi to wannan hadisin su yake magana waliyansa salama masa domin bashi ne na allah wannan kuma wallahu alam Assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin sakin mace a cikin tsananin fushin gaske kuma sannan tana cikin al'ada. To, yake cewa menene matsayi a musulunci matsayin sakin mace <clears throat> mai matar yana cikin tsananin fushi ya sake ta kuma tana al'ada. Domin ina ga zai ce ya ji malamai sun yi saɓani. Eh gaskiya akwai maganganun malamai. Amma ni dai wanda na fi gamsuwa da shi duk wanda ya fusata ya sake mace ta saku. tunda Allah bai ce in za a saki mace ba sai lokacin da ake dariya ana zaune lafiya to dama daɗi ya taɓa sa a rabu da mace farin ciki na sa a rabu da mace duk wanda ga ya rabu da mace damuwa ce bacin rai ne to sai kuma tana cikin al'ada nan ma akwai wata matsala mace na cikin tsarki aka sake ta wasu malam suka ce sakin bai yi ba magana mafi rinjaye saki ya yi amma wanda ya sakin ya saba Allah duk guda biyun da ka sake mace tana tsarki da ka sake mace cikin tsananin fushi duk magana ingantacciya saki ya tabbata kuma wallahu alam Allah ya ƙara malam lafiya mutum ne tsakaninsa da masallaci zai kai minti goma amma yakan ji kiran sallah sai dai shi baya zuwa masallacin a gida yake yin sallar malam wai gaskiya ne sallar shi ba ta karbuwa ko kaɗan daga muhammad usman muhammad usman yake cewa tsakaninsa da masallaci ya kai kilo mita goma ko? a minti goma zai iya minti goma na tafiyar agogo mm. to sai yake cewa amma fa yana jin kiran sallah kuma baya zuwa amma ya ji an ce wai baya da sallah da yake sallah a gida wai haka ne eh gaskiya haka ne malam usman duk wanda ya ji kiran sallah ƙarƙashin faɗa alƙur'ani ya za nudiya lissalati min yawmil juma'ati au ila zikirillah ya za nudiya in ka ji kira aka nufi <clears throat> duk mutumin da ya ji kira to hukunci ya kama shi kai wajen malamai ma ko matafi da aka yi wa abuwa in dai har ya ji kira to an ce tsaya ya sallah to sai yake cewa haka ne baya da sallah magana mafi jaye baka da sallah wata hanya da aka tabbatar da wannan hukunci Annabi rahama yana cewa la sallata man salla khalfas safu wanda ya zo sahun gaba bai cika ba ya zo baya shi kadai ya sallah baya da sallah to ina ga wanda yake zuwa ma ya sallah a gida gaskiya ne malam usman in dai ba ka da uzurin rashin lafiya ko jin tsoron idan ka fito za a tare ka ko wani hatsarin zamani irin na wannan zamanin in dai babu daya in kai sallah a gida ba ka da sallah kuma wallahu assalamu alaikum Nura Isufu daga Libya ya ce, Ina tambaya a kan matata ne bayan aurenmu wata uku ta samu juna biyu har ta haihu, me hukuncin haka? To, Nura Yusuf ko? Mm. Yake cewa ya auri mace wata uku ko? Mm. Da kwana biyu ko? Watansa uku. Wata uku da aure. Ta haihu. Ta haihu. Mm. Waya matsayin haka, ai kai ma ka san matsayin hukuncin abin. Ai ba taba ainihin dan adam da aka haifa wata uku ba. ko annabi isa shi kun fayakun kunne shi kun hukuncinsa daban amma karancin aure abinda alkur'ani ce haihuwa wata shida ne iya binciken malaman fuka masana addinin musulunci suka ce ko za a samu rage a wata shida ba zai rage na kwana shida ba a kowane wata ɗaya a samu watan ya kasa ya 29 tunda a wata muna da mai kwana 29 to sai aka samu an auri mace wata shida ainihin ta haihu to musulunci ya yi da ɗansa ne amma sai aka samu mace an aure ta wata shida ta haihu to me za a yi a wata shida ya ragu sai a duba a galagin ya kasa kwana shida in kwana shida ne to za a yi don maslaha addini alkali ko Hisba ko dattijai ko malamai za a ce to tunda ana samun wata mai kwana 29 to za mu bar su guda shidan duk 29 to kar ya kasa wata biyar da kwana 24 idan ka auri mace aka samu wata biyar da kwana 25 ta haifi ɗa ko ya ba ɗa ne na shari'a ba ɗa ne na da can na fasikanci kuma wallahu alam Assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya mijina ne yake ƙauracewa shimfiɗa ta wani lokacin sai wata biyu bai kusance ni ba ko na masa laifi in na tambaye shi sai ya ce a kuma lafiyarsa ƙalau kuma baya kyautata mini da na shin malam ya mafita daga wata baiwar Allah daga Nijar wata baiwar Allah daga Nijar take cewa mai gidanta yana kaura cewa ta kuma dukan alamu tana da sa kuma ta ce da shi me ya faru kuma bai mata bayani ba kuma baya kyautata mata wai menene mafita ma'ana tana neman shawara mm. to shawara akan wannan ki gaya wa ainihin wakilinki da ya ɗaura maki aure shi kuma ya je ya samu waliyin wakilin wanda ya karbi auren a ji a gaya su gafa matsalar da yan ke ciki a ji me zai ce son ta ne baya yi baya da lafiya ne cutar da ita ke soyi cikin uku sai an samu ɗaya ita ke da laifi shine hanya na hudu in aka yi sa'a laifinta ne shi sa ya ɗauki mataki to sai kai babanta ka zo ka nuna mata gaskiya to ke ashe ke kika haddasa wannan abun ga laifin da ya ce kina yi ga kaza ga kaza in ta yadda to ki gyara in ba ta yadda ba sai a kira shi a kira ta a haɗa su sai a tabbatar da wanda ba ya da gaskiya a nuna masa rashin gaskiyarsa in kuma ainihin ƙi ne kawai ko zalunci ne to wannan musulunci yana kallon ababe manya-manya a cikin aure rashin biya mace bukata rashin abinci rashin kula da lafiya to wannan gaba ɗaya shari'a ta ba da dama in aka nemi gyara bai gyaru ba za a iya raba aure kuma wallahu alam muna sallah a cikin sujjada sai na ji kamar liman ya dago sai na dago ashe bai dago ba yaya zan yi daga ali ali'a'a yake cewa suna sallah sai ji kamar liman ya daga shi sai ya daga sai ya ga liman bai dago ba kenan sai ya koma wayaya zai yi yadda za ka yi da ka koma kaya daidai kuma ba abin da ya samu sallaka ƙaramar matsala liman ya ɗauki wa mamu in dai yar ƙarama ce irin wannan babu komai a cikin sallaka malam al'e'e kuma wallahu alam ina fama da matsalar iska na kai kimanin shekaru goma sha biyar na ya aure ba na zama an taɓa yi min rikiya amma bata sauka ba malam a taya ni da addu'a Allah ya yi mana cewa tana da jinnu shine iska mm. ta yi aure shekara wajen sha biyar kuma an mata rukiya amma bata samu lafiya ta ce a taya ta da addu'a to Allah baki lafiya ai tun da mutum ya gano yana da cuta to yanzu abin da ya rage kawai ne maganin wannan cuta babu cutar da bata da magani in ba mutuwa ba da tsufa to ki ci gaba da neman magani kuma ki ma ki ci gaba da addu'a kuma ki ringa azkar na shiga gida na fita gida na shiga banɗaki na fita banɗaki na kwanciya na tashi na cin abinci dukkan azkar ɗin da manzan Allah ya karantar ki ga amfani da su kuma na biyu ke da lazamci sa hijabi yana maganin shidanin aljannu musamman gurin mata da Allah ya ce a yi abu akwai magani akwai ibada ƙullil muminina Ya ayyuhan na biyu, ƙulli alwajika, wabanatika, wani sa'ilmominina, yudinina, alayhin na minjala, bibihin na, za liƙa adana anyi o, rahoton na falayin zainab, waƙanallahu gafura rahima. Magani ne a gurin. Da aka ce mata su sa hijayen suna ga dafa jikinsu. Abinda mata basu sani ba, mafi yawan shaiɗanan aljanu suna san su. Yadda namiji ke sha'awarki, namijin aljanu yana sha'awarki. Ke baki a ganinsa. sai ya zo ya bi hanyar da zai ringa samun ya biya bukatunsa ya cutar da ke ke baki sani ba a ɗaura maki aure ki je ainihin ku ta rigima da mai gidan baki san dalili ba kwanan nan an kawo mun wasu a hizba wai ta zagi uwarta ga uwar ga 'ya'yanta maza suna jin zafi ta zagi uwarsu nasa aka fitar da yarinyar na ce tsakaninku da allah ba ku taɓa nema mata magani ba suka ce an taɓa nema mata magani na ce to ba ita ce ta zage uwarku ba aljani ne ya zaga maku uwa sun zo a fasaci amma da daura su kan hanya sai suka gano ce a wallahi mun gane to da dama mata ba su sani ba aljannu suna nan suna tare da su suna son su su hana a aure ko su bari a auren suna tare da ita duk matsalar duniya sai sun ba da ita don auren ya mutu to maganin wannan shine bin qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine kuma wallahu alam masu kallon mu kar ku manta shirin rabin ilimi kuke kallo wanda ake kar wato amsa tambayoyin da kuke aiko mana wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa lambar da za ku iya aiko mana da tambaya ita ce 0800 tara shida uku tara tara biyu shida shida Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki. Ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci. Zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandoja haɗin kai. Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a a gwamnatinsa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na koda mai ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Asma'u Sadiq Baby Nice. Ku ci gaba da bibiyar mujallar matashiya a ko da yaushe, a da yaushe, a da yaushe. Mujallar matashiya, mujallar matashiya, mujallar matashiya. mai tambaya ta gaba ibrahim daga libya ya ce assalamu alaikum mutum ne suka sa wato matarsa ce suka samu matsala da iyayensa har sau biyu tana tafiya gidansu shin idan ta ƙara tafiya da gidansu aka samu matsala ta uku auren ya rabu ko kuwa to yake cewa matarsa suna samun saɓani wata yana zuwa gidansa har sau biyu wai aka samu zuwa na uku aure ya mutu a ah, to zuwa gida in ta yi zuwa ɗari ai da alaƙa da magana aure ai mutuwar aure ba a hannunta yake ba a hannun mai gidanta yake idan mai gidanta zai ce ki je gidanku ai ba ce ya sake ta ba yana da baki yana da hausa me yasa bai ce ya sake ta ba ba zuwa ko ya tafi gidanku baya zama saki sai an tambaye shi me kake nufi ki je sai na huce ki je sai kin gyara halinki ki je sai kin yi nadama ki je ni sai na yi shawara duk zai iya duk akwai ihtimali a cikin ki je gidanku amma lokacin da ya ce ki je gidanku me yake ne ce sakin ta nake nufi to sai a ce to saki nawa ya ce ɗaya shi kenan saki ya tabbata kuma guda ɗaya amma dan mujarradan zuwa gidansu baya tare da alaka da saki kuma wallahu alam abubakar hassan daga libya ya ce mun yi alkawarin aure da wata komai ina yi mata daga baya ta guje ni sai nake ce mata na yaudare ta wato ta yaudare ni sai ta ce na zage ta ya matsayin kalmar da na faɗa mata abubakar ko mm. abubakar daga libya ko mm. sun yi alkawarin aure da wata ko mm. sai ya ce me sai ta guje shi sai ta guje daga baya sai ya kira ta da mayaudariya ya ce mata mayaudariya mm. wai kalmar mayaudariya da ya matsayin haka a musulunci a to in ka ce mutum dogo dogo ai ba kai karya kuma baka saba Allah ba tunda ka ce ta yaudare ka ka ce da ita mayaudariya babu wani laifi a cikin wannan wanda wajen Allah ne in dai gurin Allah ne babu tunda mutum gajere ka ce gajere ai ba wani abin nan saban Allah mai gaskiya ka ce da shi mai gaskiya ba wani karya a ciki tunda ta yi yaudara kace ta mai yaudara Allah ya sa ta gano hakan ma shine sanadin da zai sa ta canja ainihin yaudara ta koma wajen mai gaskiya in aka haka ma an taimaka mata dan wani in yana laifi bai san yana yi ba sai an gaya masa wannan shine kuma wallahu a'lam Assalamu alaikum ina yi muku fatan alkhairi ina so na rabu da matata don tana yawan yi min karya har ta kai idan ta faɗa min magana ba na yadda amma yayi na wato yan uwansa sun hana shi rabuwa da ita mm. a ba shi shawara to yake cewa a ba shi shawara yana da mata tana yawan yi masa karya ya so ya rabu da ita yan uwansa sun hana shi sai ke cewa a ba shi shawara to shawara ta farko dai ka ƙara haƙuri kuma yan uwanka Allah ya masu albarka Allah baya son mutuwa aure sai illa idan ta kai shi magani ne na ƙarshe na biyu kuma ba ka kai ta makarantar islamiyya ba ka tura ta makarantar islamiyya na uku kuma ka gaya mata kai kanka ka ranga mata wa'azi ƙarya haramun ne ranar za a ce ku taso ku shiga aljanna don makaraci ba zai iya tashi ba ka gaya mata wannan iyakum wal kazib ku kiyaye ƙarya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kamar kafa bene ce in ka taka in kai ƙarya yau to ka taka kafa bene na ƙasa gobe ka sake mata ka taka kafa bene kamar ka nuna mata wannan kuma almuhimmi ka tura ta makarantar islamiyya in Allah ta tana da za ta gyara ta daina kuma wallahu ala assalamu alaikum malam mutum ne yake da mata ɗaya da yarinya ɗaya kuma yana da sha'awa sosai sai ya yi gudun kar ya sadu da iyalinsa ta ɗauki ciki kuma ga wannan yarinya bata cika shekara ba sai ya ce matar tasa ta yi tsarin iyali wato family planning don kar ta ɗauki ciki har ta yaye wannan shin malam yaya matsayin wannan yake to yake cewa a dunkule menene matsayin wanda matarsa tana ainihin shayarwa yake gudun kare sadu da ita ta samu ciki saboda wancan yaron karami mai shan nono to wannan shi ake ce da shi tanzimin nasli da larabci a shari'a ya halatta a tsara haihuwa don lafiyar jinjirin a tsara haihuwa don lafiyar uwar jinjirin a tsara haihuwa don cikin da za a samu gaba shi ma ya tabbata ya rayu ya zama ɗa wanda za a amfani shi a larabci a shari'ar musulunci ya halatta amma akwai inkiɗa'in nasili shi kuma yanke haihuwa ba ka son haihuwa shi haramun ne a musulunci kama suke yi ba iri ɗaya ba ne ba shi musulunci asalinsa maƙasidu shari'iyya al-islahu bainan nasi manufar musulunci gyara cikin jama'a wannan ba gyaran da ya fi yadda za a raya uwar ta rayu cikin lafiya jinjirin ya rayu lafiya sabon cikin ya samu ya rayu lafiya ƙarshe shine islahu bainan nasi wannan shine kuma wallahu alam don Allah yana son malam ya yi min ƙarin bayani akan tsayuwar raka'ar ƙarshe da ake yi bayan an gama karanta fatiha da sura wanne karatu ake yi kafin a je ruku kuma me hukuncin wanda bai karanta ba to yake cewa idan an yi sallah asuba an yi raka'a biyu ana yin wata tsayuwa wai wani karatu ne ake yi kuma ya matsayin wanda bai yi ba to idan an gama sallah an gama raka'a biyu kafin a tafi ainihin sujada raka'a ta ƙarshe abin suke ce da shi alkunut ana yin alkunut amma mazhabar malikiya nan mu malika namu nan na naje su suke haka amma wasu kasashen gaskiya ba sa yi asalinta wannan ba ta tabbata ba amma ta riga ta kan kama a cikin ƙasarmu in ba karatu ya zurfi ba mutane ba za ka raba su da wannan ba to me ake karantawa yana nan ma a cikin fiƙihun malikiya sun rubuta to amma dole ne ba dole ba ne ba akwai alkunut da ya tabbata wannan a wuturi ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun aikata amma wanda daga ana yi bai tabbata ba ruwayoyin da suka zo ba su tabbata ba amma za a ga ana yi za a ga ana yi <clears throat> in kana neman ƙarin baya sai dai ka shiga littattafai ko ka faɗa tambayar ka a gurin wasu malaman to za ka ji kama da abin da na gaya maka amma kai da ke cewa in ba ka yi mai matsayinka ba ka da komai kuma wallahu ala ina aiki a gidan larabawa sai na ga kuɗi na ɗauka daga baya ana nema ba a gani ba sai da zan tafi na ba su kuɗin su amma ban faɗa musu na menene ba sai aka ce za a dafa alkur'ani akan cewar kowa ya yi rantsuwa cewar bai ɗauka ba sai na dafa na rantse kan cewa ban ɗauka ba ya matsayin rantsuwar take cewa kuɗi an nemi kuɗi an rasa ita ta ɗauka kenan mm. daga baya ta yi nadama ta ba su kuɗin su kuma za a dafa alkur'ani ganin ta mai da kuɗin ta ta dafa alkur'ani kin yi ganganci kin yi ganganci zunubin ɗaukar wancan Allah ba zai kama ki ba tun da kin maida amma zunubin rashin ganin daraja alkur'ani sai Allah ya kama ki Allah yana cewa wala taj'alullaha urlatan la'aymanukum kar ku yadda ku ringa mai da Allah kariyar ku yanzu kin rantse da Qur'ani duk girman Allah girman Allah fa shine Qur'ani ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da manzo ba a rantsuwa da malami ko iyaye amma ana rantsuwa da alkur'ani to sai kika ga duk wannan kimar ta qur'ani sifar Allah ce fa kika rufe ido kika ce baki dauka ba Jakin <clears throat> iya sai ki ce wallahi ni na dauka ko ni na mai da su haka ya kamata ki faɗa to amma ke kin fasan jin nauyin abin da zai bayyana duniya don zai bayyana lahira gaskiya kin yi kuskure amma abin da ya rage maki ki isa ki fari ki tuba Allah zai yafe maki amma gaba ki kuma irin wannan kuma wallahi alam tambaya ta ƙarshe a cikin wannan shirin daga Zubair ya ce lokacin da aka tattara alƙur'ani akwai wani sahabi da ya rage ba a gan shi ba ya sunan sahabin kuma wace aya ce Zubair yake cewa lokacin aka tara alƙur'ani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba qur'ani a hada kamar yadda muke ganin sa haka to zamanin na abakar aka hada alqur'ani wai ce akwai wani sahabi da baya nan kuma akwai wata aya ko sura da ba a samu ba wai wace sura ce ko wace aya ce kuma wani sahabi ne to sura dai cikin surat tauba ne ƙarshen surat tauba cikin lakarja a kan rasulun mai amfasukum ita ce ba a samu ba sai a gurinsa kuma wani sahabi ne in ban manta ba hakimu bin hizam shine sahabin kuma wallahu alam to Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu duka duka tambayoyin anan muka kawo ƙarshen karanto su a wannan rana za ku iya aikowa a kan lamba a akan WhatsApp ko text message mala Allah ya saka da alkhairi sai sallama ga masu kallon mu zuwa mako mai zuwa muna roƙon Allah Allah ya sa abin da muka gaya maku Allah ya sa kun fahimce shi a daidai Allah ya sa kuma ku yi aiki da shi a daidai Allah ka sa manzon Allah ya fahari da ranar alkiyama kuma muna tawassuli da wannan sako da muke isarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadinsa Allah ya ba kasan nan zaman lafiya da tashin hankali da yaƙe-yaƙe da talauci da yake sa kasan nan gaba muna tawassuli da alkur'ani da mu da manzon Allah sallallahu alaihi ka da ku shi su Allah ka ba mu zaman lafiya sai lokaci na gaba in Allah ya da kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kofa a buɗe take ga duk wanda yake son ɗaukar nauyin shirin ku bada sa a ciki a madadin ashek muhammad tukur bori kirijin lemo mai wazi da a hukumar hisba ta jihar kano da waɗanda suka sada mu da ku amar mutula ibrahim yahaya bala fage da kuma masuda abdullahi sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu haɗa a wani shirin idan allah ya kai mu assalamu